السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد a cikin yarda Allah da ikonsa ya ƙara ara mana dama mu ci gaba da karatu da muke yi akan tafiyar taurari yau insha Allahu a baya mun yi bayani akan tafiyar taurari na ranar Lahadi yanda suke tafiya sannan kuma yanda a ayyuka da kakan iya yi ko kuma wasu abubuwa da mutum yakan iya aiwatarwa a irin wa'innan sa'o'i ɗin. To alhamdulillah sai yau ranar litinin za mu yi magana a kansa wato ranar monday kenan insha Allah. Ya taurarin suke tafiya sannan kuma Ah. ya su yake insha Allahu rabbi to ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin karatun gadan-gadan insha Allah shi dai ranan kamar dai yadda nake faɗi ga hoton application mafi sauƙi da mutane za su iya su fahimta idan ka yi downloading ɗin shi Jordan Hisab ɗin nan a Play Store, iOS Store da sauransu duk za ka iya ka same su ka yi downloading ɗinsa sannan kuma ka dinga monitor ka yi setting ɗin location ɗin zuwa inda kake ma'ana ka buɗe location naka application ɗin zai saita kansa inda kake ƙasar da kake garin da kake da kuma hatta ma unguwar da kake zai nuna to nan ne zai baka asalin yanayin yadda tafiyar taurarin suke tafiya a gurinka to bayan ka fahimci haka za ka san ranar litinin tauraron da take fara aiki shine tauraron kamar shine tauraron da take fara aiki ni dai kamar yadda kuke gani a wannan application ɗin ranar litinin yana farawa ne karfe shida da minti goma sha tara na safe zuwa karfe bakwai da minti goma sha takwas na safe to ya danganta kai naka idan ka ga cewa ba haka bane kar ka samu wani abu na damuwa kowa da inda yake ko da a gari ɗaya muke to zai iya kasance in mu ya bambanta to za a samu bambancin a yanayin lokaci na ko da na sakwanni ne ko kuma minti ɗaya ko dai a misali da irin haka to a ranar litinin tauraron da take fara aiki shine tauraron ƙamar abin da zan ɗan ƙara akan karatun da a baya ban yi ba zan dinga ɗan karanto tunawa masu burjai abin da ya kamata su yi kamar misali masu burjin surɗan to ranar litinin da farkon tafiyar tauraro shine kamar tauraron ku ne to lokaci ne da ya kamata ku yi amfani da shi na gurin lazumin sunan Allah na wannan burjin naku mun yi bidiyo akan sunayen burjai da ko wani burji eh, sunayen Allah da ko wani burji da yake ɗauka to sai ka je ka duba insha Allah za a samu sauƙin abubuwa da yawa to kan tafiyar taurari a kamar a tafiyarta ta farko shine ƙarfe shida ya danganta daga inda kake na farko ana samun farin jini sannan kuma buɗewar ƙwaƙwalwa da kuma aikin soyayya abin da nake nufi a nan shi a irin wannan lokacin idan kai ɗan makaranta ne walau boko ko islamiyya ko allo ko wani iri in dai karatu ne kake so ko kuma wani abu ne wanda kake so ka yi nazari a kansa wani abu ne ya dame ka kake son Allah subhanahu wataala ya ba muwafaka muwafaƙa kan lamarin ka ga kawai Ah, Allah ya zubo maka basira ta yadda zaka magance matsalar ko kuma kai kana da wani project ne kake so ka yi research to a irin wannan lokaci ranar litinin bayan sallar asuba da zaka zauna ka dinga yin nazari in kuma dan makaranta ne ka ɗau gaddaka ka dinga karatu kana son abin ka haddace shi da sauransu da waye da ka fahimci karatun da sauransu to idan kayi shi a wannan lokacin insha Allahu zaka ga abin ya samu cikin sauƙi haka zalika idan wani lazumi ne ko wani sirri ko wani rubutu ko kuma ko ma mene ne wanda aka baka a kan cewa idan ka yi za a samu buɗewar ƙwaƙwalwa irin kamar ko yara ko ma babba ko kuma wani abin da ya shafi yawan mantuwa to za ka iya ka sha maganin a wannan ranar litinin sa'ar kamar a tafiyarta ta farko shine nake magana bayan sallar asuba kenan haka zalika duk wani abin da ya shafi um, aikin farin jini shi ma ko sa ko ko ma menene in dai aka ce wannan dai na farin jini ne to zaka iya ka yi shi a irin wannan lokacin insha Allahu zaka samu farin jini da sauransu aikin soyayya zaka iya kaje ka nemi soyayyar ah, ko misali gurin wani babba shugaba haka ko kuma ka je wurin budurwa ko wane ne ka dai don ka samu soyayyarsu da sauransu ko kuma ma sirri ne wani aiki da wani ya baka matsayinka na malami za ka iya ka yi aikin a irin wannan lokacin aikin zai samu karɓuwa insha Allahu rabbi sai tauraro na gaba na ranar litinin shine tauraron zuhal shi kuma yakan iya kamawa kamar inda nake da ƙarfe bakwai ne zuwa dai ƙarfe takwas. To shi kuma a nan duk da cewa ta kasance zuhal ne akan iya cewa ba a son a yi tafiya a sa'ar zuhal to amma kuma a ranar litinin da misalin ƙarfe bakwai na safe ya danganta da mintuna da za su ƙaru a wurinka to za ka iya ka yi tafiya. kuma Allah zai kai ku lafiya insha Allah rabbi ranar litinin sannan kuma duk wani sako da kake so ka tura to insha Allah da ka tura shi a irin wannan sa'a sakon zai je lami lafiya wanda kake so sakon ya je masa zai je walau ko ta baki ko kuma aike ko ma menene in dai sako ne insha Allah zai je sai kuma tauraro na gaba shine tauraron mashtari shi kuma yakan kama ne daga karfe Ah, takwas zuwa ƙarfe tara mintuna za su bambanta idan ka duba lokacin ka za ka ga ya bambanta shi kuma a irin wannan lokacin ayyukan da akan iya yi shi ne na farko akwai abin da ya shafi sulhu sulhu tsakanin miji da mata ne maƙwabta ne surukai ne abokan aiki ne abokanai ne ƙawaye ne in dai sun samu matsala ana so a je a sulhunta su ana so a je a samu mafita tsakanin wannan matsalar da ta shiga tsakaninsu to idan aka je a wannan koman taurin kansu za su saurare ku kuma insha Allah za a dawo daidai mawaƙi ne kai za ka iya ka rubuta waƙa a wannan lokacin ko kuma ka rera ta a wannan lokacin to insha Allahu ka za ta samu karbuwa, kuma kai kanka a lokacin waƙar da za ka yi za ka yi ta mai ma'ana mai fikira da kuma za ta samu karbuwa ƙwarai da gaske. sannan kai ma idan marubuci ne mai wallafa littafi da sauransu to kai ma za ka iya ka yi rubutu insha Allahu rabbi a irin wannan sa'a ɗin za ta samu karbuwa sosai da sosai sannan duk wani abu duk wani abu da kake so ka fara shi kake so ka yi shi al'umma su karɓe shi misali ko irin masu irin content creator ɗin nan kamar misali in ce tiktok ko kuma in social media wanda burin kusan duk wa'annan idan sun yi abu ne abin ya yi trending to da za ka iya misali ka yi wannan content ɗin a irin wannan lokacin ko ka rubuta content ɗin a irin wannan lokacin sannan kuma ka yi shi a irin wannan lokacin to insha Allahu za ka ga za ka samu viewers da yawa haka zalika za ka samu followers so wannan irin wannan lokacin insha Allahu rabbi ana samun karbuwa akan dukkan wani abin da ake son jama'a su karbe shi insha Allahu rabbi sai mu tafi tauraro na hudu shine tauraron marika to tauraron marika a ranar litinin takan farawa daga karfe tara zuwa karfe goma kamar yadda na saba faɗi mintuna za su karo a kai to shi kuma a irin wannan lokacin abubuwan da akan iya yi shine misali juyar da raddi abinda nake nufi anan shine da misali mutum ya maka wani abu mara daɗi kake so ka mayar mai da martani to da zaka mayar mai da martani a irin wannan sa'a ɗin to sai abin yafi masa ciwo sai abin yafi ƙona mishi rai a irin wannan sa'a ɗin haka zalika kuma da misali mutum ya yi maka ko jifa to ana so a maida mishi irin wannan lokacin hanya ce mafi sauƙi da za a iya ajefa a maida mishi da abin da ya yi sannan ana irin aikin shi shine warware sihiri sannan kuma ana aikin dafa'i shine aikin kariya ko wuridi ko sabulu ko wan rubutu ko ma menene ana iya amfani da shi ibdalin ma haka kowane nau'i ana iya amfani da shi insha Allah sai tauraro na gaba shi ne tauraron shamsu tauraron shamsu shi kuma tana fara aikin da ƙarfe goma zuwa ƙarfe sha ɗaya a irin wannan lokacin aikin da ake iya yi shi ne aikin da ya shafi kamar ɗaurin baki ɗaurin baki kamar misali zai iya kasance zan yi misali da kamar ka'ar kuɗi kana da niyyar bayarwa ba da niyyar zalunci ba to wanda ka ara kuɗi a wurinsa a lokacin biya ya yi ka kasa biya ya fitine ka ya zo yanzu ya zo an jima kullum dai cikin kaza kaza kaza kaza to za a iya yi aikin ɗorin baki a irin wannan lokacin amma dai a ji tsoron Allah idan an samu ɗin sai a bayar eh za a iya aikin ɗaurin baki a irin wannan lokacin haka zalika kuma ana iya yin aikin hana mutum aikata wani abu na alfasha a irin wannan lokacin insha Allahu shi ma zai hanu misali shaye-shaye yake yi ba a so ana so Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi to za a iya a aiki a irin wannan lokacin insha Allahu zai samu waraka daga wannan ko ko ma wani irin laifi kawai dai na yi amfani da shaye-shaye ne domin yanzu ya zama ruwan dare Allah ya tsare mu sai kuma tauraro na sai tauraro na zahara shi kuma tana farawa ne daga ƙarfe sha ɗaya zuwa ƙarfe sha biyu insha Allah shi kuma tauraron zahara to dukkan wani abu da misali ka rasa shi to da za yi to a irin wannan lokacin dai dukkan dai wani abun da ka rasa to in sha Allahu zai dawo misali in wani abunka ne ya ɓata in a irin wannan sa'a ɗin ne na ranar litinin a sa'ar zahara to abin insha Allahu za ka zo ka same shi ma'ana abin zai dawo maka ko abu ne na dukiya misali ko dabba ko kuma wani abu haka insha Allahu za ka zai dawo sannan malamai suka ce ko da aure ne ya mutu a irin wannan lokacin to za a ƙara dawowa ma'ana za a zo a samu a sulhu tsakanin su ma'auratan za a dawo kuma a cigaba da zaman kuma insha ma za ka ga zaman za ta yi daɗi fiye da baya. Sannan kuma dukkanin wani abu da mutum ya siya to zai samu karɓuwa a kansa. misali ko kaya ne ka saka in a wannan sa'a ɗin ne zaka ji ana ce kai wannan kayan ya ma kyau zaka ga ana yabawa ana iya yin tafiya a irin wannan sa'a ɗin sannan kuma shi ma ana iya zuwa neman soyayyar wani ko wata sannan kuma idan abu ne wanda ya ci tura a kan lamarin aure ko ta ɓangaren mijin ko ta ɓangaren matan ana misali ana so a je a yi tambaya ne to ko misali a ce iyayenta sun ƙi amincewa ko kuma ana tsoron cewa ba lalle ba ne su amince to da za a je a irin wannan sa'a ɗin to insha Allahu iyayen za su karɓe ku kuma insha Allahu za su saurare ku kuma za su amince akan maganar ɗaurin auren insha Allahu rabbi sai kuma tauraro na gaba shine tauraro na bakwai shi ne tauraron watsarido shi kuma yana farawa daga sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya shi ma dai aikin ɗaurin baki ake yi a irin wannan lokacin idan muka duba dama tauraron guda bakwai ne kuma dukkansu sun riga sun zagaya kenan za ƙamar za ta ƙara dawowa a tafiyarta ta biyu kenan to a tafiyar ƙamar ta biyu aikin da muka yi magana akan tafiyarta ta farko karfe shida kenan na safe ya zai bambanta da kuma tafiyarta na yanzu a farko muka ce ana aikin farin jini aikin soyayya da aikin abin da ya shafi ilimi ko buɗe ƙwaƙwalwa to kuma a yanzu daga misalin ƙarfe na daga misalin ƙarfe biyu afwan daga misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu a inda nake ƙamar ranar litinin take kamawa to wani irin aiki ake shi kuma a wannan lokacin masu wannan buriji na surdan za ku iya ku ƙara maimaitawa misali idan baka yi da safe ba wannan buridin sunan Allah na burijin naka idan baka samu kayi da safe ba to zaka iya yi shi a yanzu da misalin karfe ɗaya zuwa karfe biyu kenan bayan sallar azahar zaka iya yi shi masu burijin surdan sunan Allah ku za ku iya ku yi wuridinsa a wannan lokacin To, aikin da kuma ake iya yi a hasa'ar kamar shi ne na farko shi ne sulhu, aikin da akan iya yi kenan. Kamar dai yadda na yi bayani ne a baya, rigima ne tsakanin ma'aurata ba ma sai saki ba, to za a iya a sulhun a sulhunta su a wannan lokacin abokanai ne suka samu matsala ƙawaye ne abokan kasuwanci ne maƙwabta ne me in dai matsala ce kuma ake so a samu maslaha a sulhunta su su fahimci juna to a je a yi magana irin wannan lokacin insha Allahu insha Allah za su rabu da wannan rigingimun kuma sannan kuma za su dawo su zauna lafiya ko da kuwa irin an an yi misali faɗa ne na ba ni ba ka na har abada to da za a je a yi sulhun dai a irin wannan lokacin ko da ko wani kes ne yake a kotu to kuma ake son ɗayan ya je ya janye matsalar kotun ya zo a sasanta a gida to a je a same shi a irin wannan lokacin zai karɓi hakan zai fahimci hakan kuma zai yi abin da ake so ɗin so duk dai abu da aka ce sulhu ne ana iya yin sa a irin wannan lokacin insha Allah sai kuma daga misalin ƙarfe biyu zuwa misalin ƙarfe uku a inda nake Zuhal ce take kama ranar Litinin aikin da ake iya yi a nan gurin shi ne ana aikin dafa'i ana yin ibɗali dafa'i shi ne aikin kariya ko hayaƙi aka baka ko kuma wani wuri dai aka ce ka ja ko wani rubutu aka baka ka sha to da za ka yi shi a irin wannan lokacin insha Allahu za ka samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala haka zalika ibɗali ma'ana warware sihiri ko maita ko ma menene ko menene menene menene ko baki da za ka yi aiki da maganin a irin wannan lokacin ko kuma a maka aikin to insha Allah za a samu sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan kuma dukkanin masu aikin mugunta a ce misali a baka sunayen wasu masoya a ce ana so ka raba su ma'ana farra'u to ka rasa lokacin da za ka yi sai ranar litinin ka zo ka yi shi a sa'ar zuhal tafiyarta ta biyu to insha Allahu kai ɗan da kai aikin to sai ka rasa wata masoyiyarka ko kuma kin rasa wani masoyinki domin abin da ka tura ɗin ba zai je musu ba zai dawo maka ne kaga dai zuhal ne ka kai tunanin kawai zuhal na hisi ya ce to bari ka yi to duk dai wani aikin ko sihiri ne ka je ka yi ko idan wani ya mutu ko wani ya haukace to idan har aikin zai dawo maka idan kai kana da ƙarfin dafa'i da abin ba zai cutar da kai ba to cikin ƴan uwanka ko wani masoyanka abin sai ya faru da su so ba a yin wani aikin mugunta a irin wannan lokacin na faɗa ne don sabida a kiyaye daman ba aiki mai kyau ba ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu sai a mushtari a ta dawowarta ta biyu da ƙarfe uku zuwa ƙarfe hudu, mu dai a nan Najeriya mintuna dai zai bambanta mu To, me ake yi a irin wannan lokacin? Shi wannan kuma duk wani aiki irin na alkhairi, duk aiki na alkhairi idan aka yi shi a irin wannan lokacin insha Allahu za a samu karɓuwa. Kaga kenan in tafiya ce na neman kuɗi za ka iya ka je za ka iya ka yi shi a irin wannan sa'a ɗin, kasuwanci ne, neman aure ne, ziyara ne menene ko ma menene dai in abu dai alkhairi ne zaka iya ka yi shi a irin wannan lokacin kuma sannan insha Allahu za a samu farin ciki a cikin wannan abun so lokaci ne mai kyau sosai da sosai ranar litinin mashtari da misalin Karfe uku zuwa Karfe huɗu mu a nan Najeriya sai kuma mu je tauraro na Marika tauraron Marika daga ƙarfe hudu zuwa ƙarfe biyar aikin da akan iya yi a ciki shine duk abin da ya ɓata maka a irin wannan lokacin to ka haƙura da shi ba lallai bane ba ya ƙara dawowa ba lallai bane ba sannan kuma duka wani abu na alkhairi idan kana so ka yi to kada ka yadda ka fara shi a irin wannan lokacin hatta tafiya ba a yin sulhu a irin wannan lokacin idan ka ce za ka yi tafiya a irin wannan lokacin za a samu ɓacin rai sosai akwai yiwuwar ma a samu lalacewar mota mafi sauƙi sauƙi ma fa kenan ko kuma a irin haɗu da irin ‘yan fashi da makamin nan ko ‘yan garkuwa da mutane ko kuma ma menene dai a irin wannan lokacin mareka ƙarfe huɗu da min da kuma zuwa ƙarfe biyar ba a yin wani abu a guji yin abu dai mai kyau a cikinsa ba kuma ina nufin cewa ai kuma abu mara kyau ba domin shi ma nashi yana da implication ɗin amma gaskiya idan har abu ne ya ɓata maka ma'ana wani abu naka ne ya ɓata to fa ba lallai ba ne ba ya dawo a irin wannan lokacin ya tafi kenan ko dabba ce waya ce menene mota menene zai wahala a same ta kai kuskure ka saki matarka a wannan to har abada kun tafi kenan babu yanda za ta yi ta dawo ne kai kanka ba za ka yarda ta dawo ba duk sanda ka tuna ta ma ranka zai ɓaci haka ita ma ba za ta yadda ta dawo ba ba za ta so ka ba kun rabu kenan duk yanda za a yi a dawo da ku ba zai yiwu ba ne ba dai wani iko na Allah ba amma dai wannan ilimin haka take sannan kuma ba a ɗaura aure a irin wannan lokacin ka kuskura ka yi aure a irin wannan lokacin auren ma ba zai lastin ba kuma zai zama na cike ne da rigima ba za a samu kwanciyar hankali ba sai an rabu kasuwanci ka fara to jari zai lalace in dai a irin wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu sai kuma tafiyar tauraro na ƙarshe shine tauraron shamsu shi kuma a irin wannan lokacin ana iya zuwa neman alfarma in dai abu alfarma ne kuma a gurin wanda kake da misali yake da alfarma misali a kowa ya san inda yake iya zuwa neman alfarma ba zai yiwu misali kai kana da misali zan yi da kuɗi kana da miliyan ɗaya sai ka ce za ka je ka nemi alfarman aron misali miliyan biyu a wurin wanda yake da miliyan wanda da dubu ɗari biyar kai ka san cewa ai bai da shi to na sama da kai za ka je ka nemi alfarma in dai za ka je inda ya dace to za ka samu ba wai sai kuɗi ba zai iya ne alfarma tana da yawa ƙila wani tagadda ne kake so a sa maka hannu ma'aikaci kenan ko ɗan kwangila kake nema wani abu ko kuma makaranta ne kake so wani ya shige maka gaba ka samu admission ko kuma a aure ne ake so a je gidan su yarinya shi ma neman alfarma ne ko ma menene in dai abin sunan shi alfarma ake nema to idan aka neme shi a irin wannan sa'a ɗin na sa'ar shamsu daga ƙarfe biyar zuwa ƙarfe shida sha Allahu za a same shi ko bashi ake nema musamman 'yan kasuwa kana kasuwanci kake son ka haɗa kai da wani dila ya dinga supplying maka kai in ka siyar ka dinga to da aka same shi a irin wannan lokacin ka masa magana da ya dace to zai amince da wannan alfarmar taka kuma za a ƙulla wannan kasuwanci. a nan dai muka kawo wannan ƙarshen karatu na yau ranar litinin na tafiyar taurari insha Allahu rabbi saura talata har da zuwa asabar in Allah ya mu dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh